Hanyar Adalci Darasi na tasa'in da uku Maimaici na ɗaya Adamu da wahalar zunubi Salama alaikum, abokai masu sauraro, yana gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya fahimta ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci, wanda shi da kansa ya kafa, masu yin wannan suna samun salama ta ainihi tsakaninsu da Allah har abada. Ina jin daɗi yau mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Mun daɗe muna binciken littattafan annabawa, mun ga yadda Allah don tsawon shekara wajen dubu da ɗari biyar ya hura fiye da mutum arba'in su rubuta maganarsa, littafin nan ya bayyana hanyar adalci yayin da masu zunubi sun iya zama masu adalci a gaban Allah. Mun gano yadda duka annabawan Allah na gaskiya suna da tunani guda da saƙo guda game da hanyar ceto, abin da suka rubuta bai fito daga tunanin kansu ba, ya fito daga Ruhun Allah. Yau da kuma darasi uku na gaba da taimakon Allah, za mu maimaita mu taƙaita dukan abin da muka bincika cikin littattafai masu tsarki kan maganar darasinmu na yau shi ne wahalar zunubi. Yanzu bari mu koma ga tushen da Allah kansa ya kafa, shi ne sashi na fari na maganar Allah, wato, a taura wadda Allah ya zubo cikin tunanin Musa, annabinsa, ko ka tuna da aya ta fari ta ce, A cikin farko Allah ya halicci sama da ƙasa. A wannan aya mun ga a cikin farko, kamin halittar duniya da mala'iku da mutane, sai Allah ya kasance, Allah shi ne Ubangijin dawama, Ruhu madawami, baya da farko, baya da ƙarshe, shi ne mai iko duka, wanda yana ganin komai, yana sanin komai. A Sura ta farko mun karanta cikin kwana shidda Allah ya halicci sammai da duniya da tekuna da dukan abin da ke cikinsu, Allah ya shirya duniya domin mutum ya zauna a cikinta, mutum shi ne halitta ta ƙarshe, saboda haka a kwana na shida Allah ya ce, Bari mu yi mutum cikin sifarmu da kamanninmu su mallaki kifayen da ke cikin teku, da tsuntsayen sararin sama, da dabbobi da dukan duniya da kowane abu mai rarrafe da ke rarrafe a bisa ƙasa, haka nan fa Allah ya halicci mutum cikin sifarsa. Farawa Sura ta fari, aya ashirin da shida da kuma aya ta ashirin da bakwai. Mutum ne mafi muhimmanci cikin dukan talikan da Allah ya halitta, Allah ya halicci mutum cikin sifarsa, shirin Allah ya sami hulɗa ta ƙwarai mai ban mamaki tsakaninsa da mutum, saboda haka ya ba mutumin da matarsa ruhu a cikinsu domin su san Allah, Allah ya ba su zuciya domin su ƙaunace shi, ya kuma ba su ikon zaɓe domin su zaɓa don kansu, ko za su yi ma Allah biyayya ko kuwa rashin biyayya. A Sura ta biyu, mun karanta cewa Allah ya aza mutum na hwari, Adamu a wata kyakkyawar gona ko lambu, wurin yana da itatuwa da yawa masu ba da ’ya'ya, suna da kyan gani, ’ya'yan kuma da daɗin sha. Mun ga yadda Allah ya yi mace da ɗan awazar Adamu, ya kawo ta wurin Adamu ta zama matarsa, Adamu ya kira ta Hawwa'u, Allah ya sami mutumin da matarsa albarka, ya ba su kowane abin da suke bukata. amma akwai abu guda wanda Allah ya so ya samu daga gare su, me Allah ya so mutanen biyu da ya halitta cikin kamanninsa su ba shi? yana son su ƙaunace shi da dukan hankalinsu, da dukan nufinsu, haka su sami zumunta mai zurfi ta ƙwarai tare da shi har abada. Saboda haka Allah ya sa wata gwadawa a gabansu, gwadawan nan za ta bayyana abin da ke cikin zuciyarsu. Allah ya ba Adamu umarni, ya ce, Kana da ’yanci ka ci daga kowane itace da ke gonar, amma daga itacen sanin nagarta da mugunta ba za ka ci ba, gama a ranar da ka ci shi za ka mutu, lalle. Fara Sura biyu aya sha shida da sha bakwai Kenan, Allah ya gwada Adamu, ya yi masa gargaɗi, ya ce sanadiyar fanɗarewa ga dokar Allah ita ce mutuwa, wato, zama a rabe da Allah har abada. A Sura ta uku, littafi ya ce, Wata rana mala'ikan nan Shaiɗan, wanda ya ma Allah tayarwa, ya zo wurin Adamu da Hawwa'u da jikin maciji mai wayo, ya ce wa matar, Ko Allah ya ce, Ba za ku ci daga wani itace da ke a gonar ba,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 Farawa Sura uku aya ɗaya zuwa biyar Me Allah ya faɗa ma Adamu da Hawwa'u zai faru idan sun ci daga itacen da ya hana musu, ya ce musu, Za ku mutu, lalle, shaidan ya ce, ya ce, ba za ku mutu ba. Maganar wane ne Adamu da Hawwa'u sun zaɓa su gazganta su bi, ko sun zaɓi maganar Allah ko maganar Shaiɗan? sun zaɓi maganar magabcin Allah, maganar Shaiɗan. Bayan wannan, me Allah ya yi, ko kurum ya zauna abinsa, ya yi ta kallon Adamu da Hawwa'u? A'a, Allah ya yi daidai yadda ya galgaɗe su, ya kira su, ya yi musu shari'a, ya la'ance su duk da ƙasa, ya kore su daga wancan kyakkyawar gona wadda ya halitta su. wancan rana mai baƙin ciki, Adamu da Hawa sun mutu a ruhunsu, an raba su da Allah wanda ke tushen rai, abin da ke jiransu yanzu sai mutuwar jiki da hukuncin gidan wuta, hakika sakamakon zunubi mutuwa ta har abada ne, yadda Allah ya faɗa. Lallai zunubi babbar masifa ne, ta dalilin zunubi guda ɗaya an raba Adamu da dukan zuriyarsa daga Allah, an iya kwatanta zunubi da ciwon sida ko es, yadda kun sani, sida wani ciwo wanda mutane suke ba juna, ta zama bala'i ko'ina a duniya, da ƙwayar sida ta shiga jikin mutum, ba za ta taɓa tashi ba. Sida ta iya yaɗuwa ga ’ya'yan mai ciwo, sida tana kisa. takan hallaka duk wanda ya kamu, zunubi yana kamar haka, zunubi yana ko'ina, zunubi yana cikin kowane mutum, zunubi yana sa mutane su hallaka har abada, amma godiya ta tabbata ga Allah, akwai bambanci tsakanin ciwon zunubi da ciwon sida, ga halin yanzu babu cikakken maganin sida. amma akwai magani domin mutanen da suka ƙazantu da zunubi, Allah kansa ya tanada mana magani, idan mun yi amfani da maganin nan, maganin zai tsarkake mu daga zunubi har abada. Ko kun tuna da kyakkyawan alkawali wanda Allah ya ba da ran da Adamu da Hawwa'u sun yi zunubi? I, daidai ran da zunubi ya shigo duniya, Allah ya alkawali cewa zai aiko da mai fansa mai tsarki a nan duniya. zai fanshi ’ya'yan Adamu daga ikon halakarwa na Shaiɗan da zunubi, mun kuma karanta shelar Allah inda ya ce, Za a haihi mai fansan nan wurin mace budurwa, domin ba shi yiwa, mai ceton masu zunubi ya fito daga zuriyar Adamu, don sun ƙazantu da zunubi, dole ya fito daga Ruhun Allah mai tsarki mai tsabta. Saboda haka, mun ga cikin lanjila dubun shekaru bayan da Allah ya ba da alkawalin aiko da mai ceto, sa'ad da lokacin da Allah ya tsaida ya yi, an haifi wani mutum mai cikakken adalci cikin duniya, baya da mahaifi a nan duniya, haihuwar budurwa ce, sunansa Yesu ne, wato Allah yana ceto. Hakika Yesu almasihu shi ne mai fansa, mai tsarki, wanda Allah ya alkawarta, wancan rana da Adamu da Hawwa'u sun yi zunubi, shi kaɗai ne mai ceto, babu wani sai shi. Bari mu koma wurin maimaitawar labarin nan rana da zunubi ya shigo duniya, ko kun tuna da abin da Adamu da Hawwa'u suka yi bayan da suka ci daga itacen sanin nagarta da mugunta, sun ɗinɗinka ganyayen ɓorai sun yi ma kansu sutura saboda yanzu suna jin kunyar tsiraicinsu, kamin su yi zunubi suna tsirara bai dame su ba, ko Allah ya yarda da ƙoƙarin da suka yi, ko ya ji daɗin irin wannan sutura, a'a, me yasa Allah bai yarda da suturar ganyaye ba, ya so ya koya musu ko micece dabarar mutum. ba abin da yake da ikon yi don ya ruhe kunyar zunubinsa a gaban Allah. Duk da haka akwai abin da Allah ya yi domin Adamu da Hawwa'u, mun ga Allah ya ɗauki waɗansu dabbobi marasa laifi, ya yanka su, ya feɗe su, ya yi ma Adamu da Hawwa'u tufafin fatu, ya rufe tsiraicinsu. Ta hanyar nan, Allah ya koya ma Adamu da Hawwa'u cewa, Ladan zunubi mutuwa ne, ba kawai Allah ya yanka dabbobin haɗaya ba, ya umarci Adamu da zuriyarsa kuma su yanka dabbobi marasa lahani, haɗaya domin a rufe zunubi, sai lokaci ya yi sa'an da Allah zai aiko mai fansa. Kenan, Allah ya nuna masu a sarari akwai hanyar ceto guda ɗaya, wato, hanyar yanka haɗaya mara aibu, hanyar adalcin da Allah ya kafa. take bukata mutum ya zaɓi dabba mara lahani ya yanka ta haɗaya domin ya rufe zunubi. Haɗayun nan sun kwatanta mana mai fansa mai tsarki, wanda zai zo ya zubar da jininsa bisa gicciye domin ya bashin zunubi na zuriyar Adamu. Saboda haka, ta wurin yankan dabbobi, Allah ya misalta ma masu zunubi inuwar Yesu almasihu wanda zai mutu haɗaya cikakkiya mai ɗauke zunubi, ta hanyar nan Allah ya nuna adalcinsa, kuma yana sa duk mai ba da gaskiya ga Yesu ya sami zama marar laifi a gaban Allah. Romawa Sura uku aya ashirin da shida Sura wadda ta bi bayan labarin zunubin Adamu da kyakkyawan alkawarin Allah, shi aiko da mai fansa tana labarin ’ya'yan Adamu biyu na fari, Kayinu da Habila Mun ga Habila ya miƙa ma Allah ɗan rago mara lahani, ya yanka shi haɗaya mai rufe zunubi, kamar yadda Allah ya umarta, Kayinu fa ya nemi ya kusaci Allah da dabarar ƙoƙarin kansa, ya ka abin da ya noma cikin ƙasar da Allah ya la'anta, saboda haka Nasi ya ce, Ubangiji kuwa ya kula da Habila da sadakarsa. amma Kayinu da sadakarsa bai kula da su ba, farawa Sura hudu, aya hudu da aya biyar. Me yasa Allah bai karɓi sadakar Kayinu ba, yadda muka gani, hanyar adalci wadda Allah ya kafa ta shaida, in ba game da zubar da jini ba kuma ba gafara. Ibraniya Sura tara aya ashirin da biyu Amma Kayinu ya ƙyale hanyar yanka haɗaya wadda Allah ya kafa Kayinu ya nuna kamar yana bin Allah, amma ayyukansa sun ƙaryata maganarsa, domin bai miƙa haɗayar jini wadda Allah ke bukata ba. Shi ya sa Allah ya ƙi Kayinu da sadakarsa, amma Allah ya karɓi haɗayar da Habila ya miƙa masa, ya yafe masa zunubansa, domin Habila ya gaskanta maganar Allah, ya kawo masa jinin ɗan rago. Habila kwatanci ne na dukan waɗanda Allah lissafta masu adalci ta dalilin bangaskiyarsu ga almasihu Yesu, shi wanda ya zubar da jininsa don ya biya ladan zunubanmu. Kayinu kwatanci ne na waɗanda suke ƙoƙari ta dabarun kansu su zama masu adalci gaban Allah, suna ƙin haɗayar mai fansa wadda Allah ya aiko daga sama. Har wa yau, akwai hanya biyu kaɗai da hanyar Habila da hanyar Kainu, wace hanya kake bi, ko ka karɓi hanyar Habila, wato hanyar adalci, wadda ta kahu bisa ga haɗayar almasihu mai tsarki, wanda Allah ya sauko, ko har yanzu kana bin hanyar Kainu, hanyar rashin adalci, wadda ta kafa bisa ga ayyukan mutum da ka'idodin addini? Abokai masu sauraro, bari mu sani, Allah ne mai adalci, ba ya haƙuri da zunubi, ba yadda Allah ya iya ce ma Adamu da Hawwa'u da Kayinu da Habila da dukan zuriyarsu, na san da zunubanku, amma ba komai, sai oke, no ware, kawai zan mance da zunubanku. Ko ta haka Allah ya iya ya yafe zunubai ko kaɗan. da yin haka zai yiwu ƙaƙa masu zunubi za su gane tsarkin Allah, Allah mahukunci mai adalci ne, dole ya yi shari'a kan zunubi, sakamakon zunubi mutuwa ne, shi ya sa dole mai fansa mai tsarki ya mutu saboda zunubanmu. Sa'ad da ya mutu bisa gice ya biya ladan zunubaina duk da naku. Ku ji abin da aka rubuta a Lanjila game da hanyar adalcin da Allah ya shirya, littafi ya ce, Zunubi ya shigo cikin duniya ta wurin mutum guda, zunubin nan kuwa shi ne ya jawo mutuwa, haka kuma mutuwa ta bi ta shafi kowa don kowa ya zunubi. Roma Sura biyar aya ta goma sha biyu Ba ko wani bambanci domin kowa ya zunubi. kuma kowa ya kasa ga darajar Allah, amma bisa ga alherin da Allah ya yi wa kowa a kyauta, kowa ya sami zaman mara laifi a gaban Allah ta wurin fansar da almasihu Yesu ya yi. Allah ya aiki Yesu ya zama haɗaya a madadinmu don taurin jininsa ya gafarta wa mutane zunubansu taurin bangaskiyarsu. Allah ya yi wannan domin ya nuna adalcinsa don a cikin haƙurinsa ya ƙyale zunuban da aka yi a da, ta haka Allah ya nuna a wannan lokaci cewa shi da kansa mai adalci ne, kuma yana sa duk mai ba da gaskiya ga Yesu ya zama mara laifi a gaban Allah. Roma Sura uku aya ashirin da biyu zuwa ashirin da shida Gama ladan zunubi shi ne mutuwa, amma baiwar Allah ita ce rai na har abada ta wurin almasihu Yesu Ubangijinmu. Roma Sura shida aya ashirin da uku Na gode don sauraro, in Allah ya yarda, darasi na gaba, za mu ci gaba da bitar saƙon annabawa, za mu tuna da kiran da Allah ya yi ma Ibrahim don ya zama sashin kyakkyawar shirinsa, ya aiko da mai ceto zuwa cikin duniya. Allah ya sa muku albarka yayin da kuna yin tunani akan faɗin nan daga maganar Allah, wata aya wadda ta iya shigar da babbar sauyawa a rayuwarku, gama ladan zunubi shine mutuwa, amma baiwar Allah ita ce rai na har abada, ta wurin almasihu Yesu Ubangijinmu. Romawa Sura shida aya ashirin da uku Ubangiji Allah ya taimake mu.